kalmar muhammadu sarsa tana da mimun ha'un mimun mimun dalu akwai mimi guda ɗaya na farko akwai ha'un akwai mimi akwai wani mimin saboda ɗaya an yi idigaminsa cikin ɗaya sai aka sa masa shadda sannan kuma dal to wannan sunan an ce ɗauke ita da lissafi ahmadul makarri a cikin ida'ati dujun na fi itikadi ahli sunna yana cewa iddatul rusulul kiramil kummali fismi muhammadin badadil jummali mimun wa ha'un summa mimun qurrat wa wadaha dalun kama karrarat yace iddatul rusulul kiramil kummali ƙididdigar yawan annaban zanni masu girma alkummali wanda suka kai mukura wajen kamala Allah ya tattara su ne fismi Muhammadu a cikin kalmar Muhammadu badar bil jummal a cikin lissafi na jummal haka suke Shi ne mimo akwai mimi akwai ha'un summa ko rirat. sai ko mimi da aka maimaita su biyu wa ba da hadalu bayan su kuma akwai dal kamar yadda ya tabbata sai aka ce mimun a lissafin jummal yana nufin wato casa'in kenan sannan ha'un a lissafin jimmal yana nufin goma kenan sannan memon guda biyu casa'in so biyu ya zama ɗari da tamanin kenan sannan kuma dalun yana nufin talatin da biyar sai aka ce in ka tattara jimlar su shine ɗari uku da goma sha biyar don adam alƙawar ainihin an sama da suka ce adadin mursalin alaihi salatu wassalam sunan muhammadu shi ɗauke su gaba ɗaya sannan wannan suna muhammadu ta dangane da harafinsa istama'a fi hazal ismi sharif الميم الشفوية والحاء الحلقية والدال اللسانية idan mutum zai furta kalma akwai maharaj hanyar da ake furta kalmomi allah ya ba mutum harshe ya ba shi baki da haƙori da sauransu da leɓe idan za a yi magana akwai maharijin huruf inda ake furta kalma akwai wato lafazai ko kuma harafai wanda suke na leɓe ne saboda haka mimun tana daga cikin harshen leɓa in za a faɗe ta dole leɓe sai ya furta ta akwai ha'un ita kuma harshe ne ita kuma harafi ne da ake faɗarsa a makogoro ita kuma dalun ita ce wadda ake faɗarta da harshe saboda haka in ka ce muhammadu dukkan maharij na huruf naka da kake furtawa kowa sai ya lafazi kowanne sai da allah ya bashi rabo domin ya samu damar da zai dinga faɗar sunan wanda yake khairul bariyati sallallahu alaihi wasallam albarka ta dinga shigan mu kuma ta dinga bin zatin mu gabaki daya aka ce ita ma hikima ce da Allah ya sa sunayensa da waɗannan ya zama da lokacin da mutum zai faɗi kalmar makharijul huruf nasa gaba ɗaya sai sun furta kalmar suna muhammadu sallallahu alaihi wasallam